masu zanga-zanga kenan a ƙasar jamhuriyar kamaru an da suka fara fitowa domin suna kalubalantar shugaba biya cewar ya sauka daga kan kalgar mulkin ƙasar bayan gwamnati ta haramtawa masu zanga-zangar da jagoran adawan ƙasar Moris kamto na jam'iyyar mlc domin kiran da ya yi yau din nan ranar 22 ga watan satumba shekarar 2020 a makomin tsaron ƙasar sun yi wa gidan madugun yan adawa zirar mikiya a birnin yawunde an da aka yi awon gaba da shi da magoya bayansa yayin da sai gudanar da waɗansu tarurruka da misalin karfe biyun dare tun wancan kwanakin baya shi ɗan adawa mai suna Moris samto ya yi bayani ya fito ya ce yau wato watan septamba kwana goma sha ishirin da biyu zai fito ya yi wato wannan zanga-zangan da yake so ya yi saboda tafiyar shugaban ƙasa paul e eh kamar da ka faɗa tun jiya yana tsare to ɗazu kuma an kama kakakin shi wato shi bibu nisak ya tafi an ajiye shi a gidan gendarmerie to sanin kowa ne yawunde kam na nan lafiya ba abin da ya faru a yawunde komai na tafiya komai na gudanarwa a lamun lafiya to kasan shi eh, ita wannan kungiya jam'iyya da mu ce mrc ta fito doka kuma bata ba su izinin cewa su fito su yi wata martani ba to kaga a wannan ne matsalan da ake ciki amma dai yanzu dai haka tafiyan da ake yi komai na nan lafiya babu wani matsala a birnin yawunde alhaji ibrahim mai yaƙi dan adawa ne a ƙasar ta jamhuriyar kamaru mutanen na mu zuba kurun mu ga abin domin sun lashi takobi kasan inda nake gama koyaushe masu abin nan ba biya ba ne makarrabansa masu so su maye gurbinsa su ne masu duk wannan abin din su ne suka rike suke rike kasan din akan yanzu ba su so komai ya kubuce hannunsu kaga suke kama na duk wannan rikicin yanzu hukunce duk wanda ya fito to ku jira mana in ya fito gobe eh, ko gan shanya ku kama shi amma kun bi shi gidansu yanzu kun je kun ɗebe su kun kun ɓoye su me kuke nu wannan ai mulkin danniya ne da muke faɗa ko shi cewa mulkin danniya ake yi mana kuma shi ake ci gaba da yi mana ai babu ba wani zance demokrasiya kamar wa ainihi wannan eh, jama'iyya mai mulki FDPC su ne suke so su bata mana kasar nan kuma Allah ya da ba za su yi nasara ba. Amma Alhaji Jibo dan jami'an FDPC ko pdm ne ta shugaba biya shi kuma ya ce ba a dan gizo ke saka ba Estre. Abin sani dai nan shugaba biya ya kwashe shekaru 39 ne a kan kujerar mulki a kasar Kamaru. An sake zaben Mustabiya ne a wani wa'adi a wani sabon wa'adi na shekaru bakwai masu zuwa a shekarar 2018 sai dai aka sake zaben shugaba biyan kuma kasar tana fama da rigingimu da dama ta bangaren yan aware yau shekaru hudu kenan da aka ta dauki ba daɗi tsakanin gwamnatin kasar kamaru da masu fitakar cewar a datsa kasar kamaru gida biyu ta gabashin kasar kuma yan tawayen kasar bangine suke kusowa kasar sai ta jihar arewa mai nisa an da kasar ta iyaka da kasar najeriya da kasar jamhuriyar chadi can ma ana fama da hare-haren maharan boko haram yanzu kuma rikicin siyasa ne ya kunno kai a fadin kasar baki daya mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru